بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني تفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci na lahadi goma sha hudu ga watan rabi awal a wannan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya yammaci na ashirin da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da goma miladiya domin ci gaba da karatunmu a wannan littafi mai albarka usulul iman na muhammad ibn abdul wahab wannan shine darasinmu na biyu domin darasinmu na jiya mun yi abin da yake muƙaddima ne a wannan littafi din har abin ya kawo mu zuwa ga menene imani aka zo ake magana shika-shikan imani guda shida wanda Allah ta'ala yake cewa laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin Allah ta'ala ya ambaci shika-shikan imani guda biyar a cikin wannan ayar sannan ya maimaita su cikin ayar da ke cikin suratul nisa' ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الله تعالى يفدي ركنا إيماني شكاشكان إيماني قدا شدا قدا جير a waɗannan آيو guda بيو sannan kuma ya faɗi cikon na shida a cikin suratul kamar da yake cewa inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar a yau da izinin Allah ta'ala kai tsaye za mu shiga cikin littafi din saboda haka wa bihi nasta'in bismillahir rahmanir rahim قال المؤلف رحمه الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين باب معرفة الله عز وجل والإيمان به ما لك بسم الله الرحمن الرحيم يا بود وانا لتافي ده بسم الله da ke wannan sunna ce ta magabata in za su rubuta littafi sukan fara yin bismillah a wurin rubuta littafin ɗinsu haka al shatubi yake cewa atu bi bismillah fi nazmi awwala tabaraka rahmanan rahiman wa mu'ila haka nan duk malamai suke farawa bude littafansu da bismillah rahmanan rahim ma'ana farawa ana neman taimakon Allah ar-rahman muna farawa da sunan Allah ar-Rahman mai yawan rahama ar-Rahim mai yawan jin kai shi suna Allah ta'ala din shine Allah wanda yake suna ne kuma yana da kunshe da sifa na shine al-ma'bud bi haq abun bautawa da ya cancanci abota mashi mishi din labazin ar-rahman da ar-rahim sifofi ne na Allah ta'ala sunaye ne da sifofi Sifa ita ce ta rahma. malaki cewa wabihi nasta'in ga Allah ta'ala kadai muke neman taimako ya agaza mana ya taimaka mana akan wannan abu da muka tasa a gaba na wannan littafi mai albarka usulul iman yace babu ma'rifatillahi azza wa jalla wal imani bi wannan babi babi ne da malam ya kulla shi babin da zai mana bayanin ma'rifatullahi azza wa jalla sanin Allah mai girma ta ɗaukaka wal imani bihi da kuma yin imani da Allah ta'ala din dama wannan shine tushe shine asali a cikin shika-shikan imani guda shida wanda yake waɗancan ayoyi biyu suka yi magana a kansu ayat da ke cikin suratul baqara lan birra an tuwallu wujuhakum min qibala al mashriqi wal maghrib walakin al birra man amana billahi hakan nan wa man yakfur billahi kaga wannan Allah shine na farko imani da Allah shine shike na farko shine tushe na farko wanda yake duk wanda ya imani da Allah hakikanin imani da Allah sauran shika-shikan imani guda biyar za su biyo sauran za su biyo wannan ne a lokacin da mutum ya fada wannan bai imani da Allah ta'ala ba to mutum ya riga ya ibi daji Allah ta'ala shi kiyaye mu to wannan babi abin da zai mana magana idan aka ce magana imani da Allah abubuwa guda hudu su ne shika-shikan imani da Allah shi imani ɗin gaba ɗin shi yana da shi shike guda nawa guda shida kun gano wannan ko shika-shikan imani guda shida wanda yake ayoyi da muka ambata to yanzu za a bayanin su filla-filla kowanne ɗaya daga cikin shidan nan shi ma yana da nashi shika-shikan yana da nashi rukunan kun gano wannan shi imani da Allah yana da rukunai guda hudu rukuni na farko shine al-imanu bi wujudillahi azza wa imani da cewar akwai Allah ta'ala din kun gane wannan ya zama na tabbas eh akwai Allah to wannan al'umma baki ɗayansu abinda nake nufi da baki ɗaya mafi yawan al'umma sun yi imani da wannan musulmansu da kiristocinsu da yahudawansu da mushirkansu in dai ban da wasu tsirari daga cikin 'yan dahariya da suke cewa in hiya illa hayatu na duniya na mutu wa haya wa ma illa dahar wa ma yuhlikuna illa dahar suke ganin kawai ɗabi'a ce suke gudanar da al'amuransu ba su yarda da cewar akwai Allah ta'ala ba saboda haka ba ma shi ke sarrafa su ba kawai na mutu wa na haya mu mutu mu rayu ɗaya daga cikin yan dahariya masu irin wannan aƙidar suke cewa a duk bayan shekara dubu talatin da shida mutane suna sake dawowa a inda suke sauraka haka haka duniya za ta tafiya babu maganar sakamako ba maganar alkiyama ba maganar wani abin nan duk bayan shekara dubu talatin da shida haka kuma abin ya maimaitu ba su ɗaya ba su biyu ba kawai wani ban kaura kun gane wannan na biyu kuma suka ce a'a na mutu wa na haya ya mutu al'aba wa ya hayal abuna iyaye su mutu ya'yaye su rayu haka duniya za ta tafiya wa ma hulikuna illa dahar ba abin da ke halakar da mu ba abin da ke tafiyar da mu sai dai jujjuyawan lokaci ɗabi'a ita take gudanar da komai to ga waɗannan su ne tantiran maguzawa wanda ke su ba su yadda ma akwai Allah ta'ala ba wanda yake sabanin su akwai wanda yake sun yadda da Allah ta'ala din duk da cewar imani da suke da shi din da shigar da su musuluncin ba baki da na Allah ta'ala yana cewa wal insa altahum man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah wasu waɗanda ba su ba sun yadda da cewar akwai Allah ta'ala har idan ka tambaye su waye ya halicci su su ce Allah ta'ala kun gane wannan da kyau ko to ga waccan yan dahariya su ne tsumbirai da ba su yadda da wannan ba inda ke kuma tunaninsu wasu sukan ɗauki dakon shi suna yaya irin waɗannan tunani din amma sauran da yawa sun yarda tun da daman asalin ƙungiyoyi asalin addinai ba ana nufin addinai da Allah ta'ala iya da su ba addinai masu ƙarfi guda bakwai ne wanda Allah ta'ala iya da shi shine musulunci a matsayin addini kun gane wannan sauran duk wani wanda ke da wani tunaninsa za ga abin nan ne tsoro ya samu daga cikin waɗannan guda shida din wanda ke cikin suratul anbiya a cikin suratul hajji innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara innal ladzina amanu wal ladzina hadu wasabiina wan nasara wal majusa wal ladzina ashraku inna allaha yafsulu bainahum yawm al qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid nawa kenan guda shida sai ka hada da wacce ta jafiya da muka gama magana ta yanzu wa ma yuhlikuna illa dahar nawa kenan bakwai to waɗannan su ne addinai guda bakwai wanda ke duk wani mai rikita rikitan addini za ka ga ya yi ƙoƙari ya ɗamfara nashi da wancan Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati min al-khasirin al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين من gano wannan da kyau ko to wannan shine abu na farko kenan ya zama mutum ya da akwai Allah ta'ala abu na biyu al-imanu bi rububiyyatihi imani da cewa shine ar-rabb mahalicin kowa da komai bayan ka yadda akwai Allah ta'ala din sannan kuma ka yadda da shi ne arrabu mahallacin kowa da komai mai azurta kowa da kowa an gano wannan da kyau sai abu na nau kenan abu na uku al'imanu bi uluhiyyatin lahi azzawajal imani da cewar shine al'ilah abin bautawa da ya cancanci a bauta mashi ɗin, bayan ka yarda da akwai shi ta yadda shi ne mahalicin kowa da komai to kuma ka yadda da cewar shi ne wanda za a bauta ma da cancanta kun gano wannan kun ga a wannan karo a wannan bangare na uku to a nan ne fa aka raba gari tsakanin annabawa da mabiyansu saboda da yawa an samu waɗanda yake ba musulmi ba sun yadda da akwai Allah ɗaya sun yadda kuma da ce shiwar shi ne mahalicci kamar aya da muka karanta ɗansu wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda sai kulun Allah ma'ana sun yarda da cewar shine al-khaliq kun gane wannan kul man yarzuqukum minas sama'i wal ard ka gane saboda haka lafazin al-khaliq da lafazin ar-razi galibi waɗannan ba shine tsantsagoran abin da annabawa suka tattauna da shi akan mutanensu ba a'a annabawa sun kalubalanci mutanensu ne tunda kun yadda shine Allah al-khaliqu kun yadda ar-raziqu to dole ku yadda shine al-ma'bud bihaq kun gane wannan da kyau ko sai abu na nawa kenan abu na hudu wanda yake shine na karshe al bi asma'illahi al-husna wa sifatihi al-ula imani da cewa Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa ko sunaye mafiya kyau sune al-husna domin al-husna mu'annas ne na al-ahsan ba na hasan ba kun gane wannan da kyau ko ah, abin nan hasan mufrad abin nan mu'annas na shine hasanatu ahsan mu'annas na shine husna mafiya kyau hasan mai kyau ahsan mafi kyau al-asma'ullah abin nan asma'ullahi al-husna sunayen Allah ta'ala sunaye ne mafiya kyau Allah ta'ala yana cewa walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i sayajzuna ma kanu ya'malun kai imani da cewar Allah ta'ala yana da sunaye kyawawa wasu satul ula da sifofi maɗaukaka, sifofin shi gaba ɗayansu sifofi ne na kamala sifofi ne na cika sifofi ne da babu tawaya a tare da su waɗannan abubuwa guda hudu su ne abubuwan da suke ƙarƙashin al al'imanu billah imani da Allah abin da ake bukata naka a wannan abubuwa shine ka sallama ka yadda ka ce ka ji ka gani zuciyarka ta kudirce isa magana da muka jiya al-iman huwa i'tiqadu la ilaha illallah muhammadu rasulullah bil qalb wa qawlun bil lisan wa amalun bil jawarih yazid bi ta'at wa yanqus bil ma'siyah mun gane wannan waɗannan abubuwa guda hudu su ne al'imanu billah ya kunsa ma'ana imani da Allah ya kunsa imani da cewar akwai Allah ta'ala ɗin imani da cewar shine ne rabb alhamdulillahi rabbil alamin in an ce al'alamin jam'i ne na al'alam shi ya sa a larabci al'alamin ba a kira jam'u muzakkar salim sunan shi mulhaqun bi jam'i muzakkar salim li'annahu in ka ce alamin shine duk kullu masu wallah fa huwa alam da lafazin nashi na mufrad al'alam da lafazin nashi na al'alamin duk abu guda ne ya zama mulhaqun bi jami'i mazakar salim Allah ta'ala shine mahalicin kowa da komai wa kullu masu wallah fa huwa alam duk abin da ba Allah ta'ala ba to halitta Allah ne wa ana wahidun min zalikal alam kamar yadda malamin faɗa cikin al-usul thalatha mun gano wannan kaga wannan ne abubuwan da ake bukatar mutum ya yarda da su ya kudirce da su Allah ta'ala shi ne abin bautawa da cancanta ya cancanci a bauta mishi ka kadaita shi wurin bauta mishi sunayen shi sunaye ne kyawawa sunaye ne gamsassu babu ƙari a cikin sunayen Allah ta'ala da muke nuna babu ƙari mutum ba zai kware ko a iya larabci ko a sanin larabci ko a waɗansu abubuwa ba ya zo ya ce ya ga ya cancanta a ce Allah ta'ala yana da suna kaza bari ya sanya ma Allah ta'ala suna iri kaza kun gane wannan su kuma sunayen Allah ta'ala sunaye ne da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayin bayanin su ko Allah ta'ala ya saukar da su cikin littafinsa kun gane wannan wannan su ne kuma mutum zai yi kokari ya koyi yadda ake hurta su yadda ake faɗan su tunda littafin da aka saukar da shi an saukar da shi ne da larabci nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min almunzirin bilisanin arabiyyin mubin saboda kan mutum yazo yana kiran sunan Allah da yaren shi kun gane wannan saboda ana koya ni. sunayen Allah ta'ala kuma kamar da bayani zai zo sunaye da shi kadai ne wanda ya bawa kanshi sanin iya adadin su amma ma'aikin shi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah ta'ala yana da waɗansu sunaye guda ɗari ba ɗaya duk wanda ya san su ya yi aiki da ma'anarsu ya iya hurta su to wannan sakamakon shi aljanna a ga wannan rahama ke na ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyana ma al'umma shi domin babu wani abin da yake alkhairi face sai da ya faɗa musu shi kamar yadda babu wani abin da yake sharri sai da ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya razanar da al'umma shi ya kore su daga shi ya hana su shi saboda haka wannan babi zai mana magana ɗayan abubuwa guda hudun nan da muka ambata duka hadisan da za mu karanta sai mu ji yana da alaka da ɗayan abubuwa guda hudun nan kun gane maganar ko dai zama ne yana babin wujudillah ko yana babin urbubiyyatihi ko yana babin uluhiyyatihi ko yana babun asma'ihi alhusna wa sifatihi al'ula kuma da maka mai da bayani ya gabata malam hadisai ya zubo wanda za su yi bayani irin waɗannan al'amura filla-filla ya ce ana bi hurairah ta radiyallahu anhu qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala allah azza wa jal ana ana aghna shuraka'i an shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu hadisin mu na farko a wannan littafi mai albarka shine hadisin abu huraira hafizin hafizai kenan abdurrahman ibn sakhar hafizin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala yadda da shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace qala Allahu azza wa jal qala Allah Allah yace me sunan wannan hadisi alhadisul ya alhadisul ilahi Allah ta'ala ya ce ana aghana shuraka'i ana shirki ana mubtada kenan ni ne wanda yake aghana shuraka'i mafi wadatan barin abokan tarayya ana shirki daga barin shirka daga barin tarayya na wadatu bana na bukata a haɗa ni da kowa wurin bauta kaga wannan gabar tadullu ala ya rububiyyatihi shine cikakken mahalicin kowa da komai tun da yake shine wanda ya halicci kowa da komai shi shi kadai kada a kuskura a hada bautar shi da ta wani man amila amalan man ismu sharti amalan na kira saboda ka'ida idan na kira ta biyo ismu shart ta um saboda haka mana amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kowaye shi kun gane wannan da kyau kowaye karka manta Allah ta'ala yana ce da mala'iku wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fa zalika najzihi jahannam mala'iku wanda yake shi wani daga cikin mala'ika inda zai ce a bauta mishi kuma bayan Allah Allah ya ce zai dantsana mishi ta jahannama kaga sun mala'iku su ne la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yumarun su ne ibadun mukramun daga cikin su ne ake da hamalatul arsh masu dauke da al'arshin Allah ta'ala su ne al-muqarrabun amma duk daga cikin su inda wani zai ce abota mishi kuma bayan Allah Allah ya ce najzi jahannam za ka sa ka mishi jahannama saboda wannan kowaye man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki ashraka fihi ma'i ghairi ya hada wani tare da ni a cikin wannan aikin Allah yake cewa taraktuhu zan bar shi wa shirkahu da shi da abokan tarayya shi ba na bukata aikin kun gane wannan wannan gabar tana nuna mana cewar in mutum zai bauta ya tabbatar da uluhiyatin lahi azawajal ya tabbatar da Allah ta'ala kadai ya nufata da wannan aiki ba wani ya nufata da shi ba kuma wannan aiki yana fito mana da al'amura fili sosai da sosai cewar ita shirka fa duk yadda take haramun ce Allah ta'ala cewa ai inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima mutum ya kirkiri zunubi mai girman gaske ita ce duk wanda ya mutu yana ɗauke da ita a aljihunsa babu shi babu rahama innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna Allah ya haramta mishi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar kaga wannan shine tsantsar abin da ake bukata kowanne mutum ya tabbatar saboda wannan hadisi yana nuna mana rububiyatullahi azza wa jalla a faɗin Allah ta'ala da ya faɗa ya ce ana azana shuraka ana shirki wannan akwai tabbatarwa da Allah ta'ala shine an rabbu sannan kuma yana tabbatar mana da uluhiyyatihi cewar shine wanda za a bauta ma da ya cancanta a bauta mishi da faɗin shi da ya ce man amila amalan duk wanda ya aikata wani aiki kowanne aiki ne ashraka fihi ma'i ghairi ya hada wani tare da shi ya hada ni da wani a cikin wannan aikin taraktuhu wa shirkahu zan bashi da shi da abokin da shi da wanda tarayya da ni ya je can wurin nashi ya je ya samu abin da zai samu ya je ya bashi aljanna zai bashi ko ya tserar da shi daga azabar da Allah ta'ala ya tana dama duk wanda ya shirka Allah shi kiyaye mu wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi وعن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمس كلمات فقال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض الكفط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه رواه مسلم وعن أبي موسى رضي الله عنه wannan hadisi daga abu musa yake ne abdullahi ibn qais al-ash'ari radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi al-ash'ari sunan kabilar su ne ba sunan wata mazhabar ash'ariya ba qal yace shi abdullahi ibn qais kenan abu musa al-ash'ari yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tsaya a cikin mu ya miƙe a cikin mu bi khamsi kalimatin da kalmomi guda biyar eh faqal sai ya ce kalimat jam'i ne na kalima kun gano wannan ce kalimatun a wajen malaman larabci hmm? eh ba kalam na tambaye ga fa alkalimatu ma hiya kalima wannan ba alkalam ba ne wannan ai kalam kenan wannan alkalam ne kalamu na lafzun mufidin kasfatin wasu mu fi'lan kuma hakan alkalim alkalimatu fa قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بخمس كلمات ما يتعلق da aminci Allah su tabbata a gare shi ya tsaya ya tunasar da mu ya gargaɗe mu ya ja kunnen mu akan abubuwa guda biyar ya nabahar da mu sosai da sosai akan su kalma ta farko inna Allah ta'ala la yanam lalle Allah ta'ala baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai ko kamata Allah ta'ala yi bacci ba Allah baya bacci bai kamata Allah a ce yayi bacci ba saboda me saboda me baya bacci wannan korewa ake ko ba korewa ake ba eh korewa ake to ɗauki wata ka'ida ita tsantsar korewa a ce ba kaza ba yabo ba ne kun gane korewa kawai wannan ba yabo ba ne sai ka hararo kishiyar wannan abin da aka kore me ya sa aka kore sai ka hararo wannan abin kishiyar wannan abin da ka hararo shine cikar kun gane wannan inna Allah ta'ala la yanam baya bacci saboda cikarsa sama da ƙasa gaba ɗaya a hannunsa take kulawar komai a hannun suke kun bayyanci wannan da kyau saboda cike shi da kamala ya sa baya bacci to wannan ita ce ta zama yabo kun gano wannan da ke ko amma korewa kadai baya zama yabo saboda ka in ka zo kana ta korewa Allah baya kaza Allah baya kaza wannan ba ban shi kai ba idan kawai ka ce Allah baya bacci a matsayin bacci wani baya bacci saboda ni saboda tunanin yau da kullum wani baya bacci saboda yana da ciwon bacci kun gano wannan yabo ne ko fallasa ce wannan illa ce na kasu ne wannan to ka'idar ita ce bayan ka kore sai ka tabbatar da kishiyar abin da ka kore din to wannan shine abin da zai taimaka maka a babi na al'asma wa sifat a dukkan abin da ya shafi babin tauhidi korewa kadai baya zama baya zama yabo kamar yadda wani yake cewa qubayyilatul la yaghdiruna bi zimmatin wala yazlimuna an-nasa habbata khardalin yake ƙubayyilatu wata yar ƙabila ce ba ta wuce cikin cokali ba la yaghdiruna ruwan bizimmatin ba sa iya warware alƙawari ba sa warware alƙawari wannan yabon su ne ko zargin su ne sai na ya zama zambo saboda ba su da ƙarfi saboda ka an suka alƙawari dole su suka an suka warware za a nakaɗa musu duka ne kun gane maganar so da an ce ba sa warware alkawari a nan ba aka yi ba don ya ce wala ya nan nasa habbata khardalin ba sa zalunta mutane ko da abin da ya kai nauyin kwayar komayya ba sa zalunta yabansa ake ko zambansa ake zaban zambo ake saboda mai ba sa zalunta saboda ba su da karfi an gane maganar ko to amma da Allah ta'ala ce inna Allah la yuzlimu an-nasa mithqala zarra wannan cika ce kamala ce domin wahuwar ƙahiru foka ibadi a saman kowa yake yana da dama ya kifar da duniya baki ɗayanta to amma kuma bai yi ba wannan sai ya nuna nashi kamala ne amma na waɗannan da aka kore musu ba sa zalunci ba sa warware alkawari wannan zamba ne ba sa yin haka ne don ba su da ƙarfi ba wai don adalcinsu ba to saboda haka sai ka fahimta a babu Asma'u wa babin korewa Allah baya kaza Allah wannan kada ya dauki karka dauki wannan burgewa ce kun gano wannan da kyau ko shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba kore ba shi ba shudi ba wannan ba abin da kai lamta a bishai ba wani abu da ka kawo iyakaci barna da ka tsunduma al'umma a ciki domin da ka ce shi ba fari ba shi ba kore ba adadin kalar da ka goge da ka kore to wacce ba kore ba ita ka taba wata da Allah mun gane wannan ka ce shi ba fari ba shi ba baki ba shi ba ja ba shi ba rawaya ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba sauran kallar da ka bari ruwan maku ba to wannan fa ita ka tabbatarwa da Allah ta'ala kenan kaga wannan akwai kuskure sosai da sosai akwai laifi saboda wannan ita ce kayar da Allah da maki Allah ce inna Allah la yanam lalle Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam bai kamata Allah ta'ala ya bacci baya cancanta Allah ta'ala ya bacci sai ka tabbatar da kishiyar haka shine saboda mai baya bacci likamali alhayati alqayyumiyya saboda Allahu la ilaha illahu alhayu alqayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda me la ta'khudhuhu sinatun wala nawm saboda shi alhayu ne la ilaha illahu saboda haka ne la ta'khudhuhu sinatun wala nawm to kaga wannan kamala ne da Allah ta'ala cika ce ta kamala amma kai baka bacci saboda jarabawa baka bacci saboda yanayi yawa mutum daurin dema ya daura gaba ya daura baya Allah ya kiyaye baya bacci saboda abubuwa sun sha ga sai na abubuwa da yawa kaga wannan baka bacci ya sha bamban da Allah ta'ala baya bacci kun gane wannan shi nashi likamali kudratihi na nahu kuma li kuma ya cancanta a ce na tambaya man na kasashe ne yakhfidu al-qista wa yarfa'u Allah ta'ala ya al-qista yana yana ƙasa da ma'auni wa yarfa'uhu kuma yana ɗaga shi al shine almizan. mizan ko wa nadau al-mawazin al-qista yawm al ilayhi layli qabla nahar ana kai mishi ayyukan dare da aka yi kafin yini ya iso wa amalin nahar ana kai mishi ayyukan da aka yi a yini ƙabalin lail kafin dare ya sauka mana ubangiji Allah ta'ala yana da ma'aikata waɗanda yake ya fi su sanin aikin da ya sa su kamar yadda bayani zai zo mana cin ciki cikin babul mala'ika ya fi su sanin abin da ya sa su a yi ya sanya su aiki kiraman katibin ya alamuna ma taf'alun su ne masu duk abin da kuke yi ma yalfifu min qawlin illa ladayhi raqibun ati waɗannan mala'iku yurfa ilaihi amalul layl suna kai mishi ayyukan ayyukan dare da ake kabalan nahar yurfa'u ilaihi ana ɗagawa zuwa gare shi kun gano wannan da ke ko domin Allah ta'ala faɗa a farkon suratul ma'arij yake cewa ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilai haka nan ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare yake cewa ya ta'aqabuna fikum mala'ika mala'iku suna kai komo a cikin ku su je su dawo su je su dawo su je su dawo wanda za su yi aikin dare su karba masu aikin rana a sallar asar waɗanda za su yi aikin rana su karɓi masu aikin dare a sallar asubahi kun gano wannan da ke ku sai ce mun je mun same su suna sallah mun baro su suna sallah ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce shijabuhun nur shijabun Allah ta'ala wani irin haske ne awin na ko kuma wuta ce lau kashafahu da Allah ta'ala ya yaye shi wannan shijabin la ahrakat subhatu wajhihi man ilayhi basuru min khalqi da hasken fuskarsa ya kone dukkan abin da ba shi ba subhanahu wa ta'ala yace shamakin shamakin mu da Allah ta'ala shine an-nur haske ne Allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi kamishkatin fiha misbah awin na wannan shakun ne minan rawi kenan yace lauka shafahu da Allah ta'ala ya yaye wannan shamaki din la ahraqat subhatu da hasken fuskar Allah ta'ala ya ƙone. man taha ilaihi basarhu min khalqi dukkan inda ganin Allah ta'ala yake daga cikin halittarsa to shi kuma Allah ta'ala a hatu bi kulli shay'in ilman ne dama idan ka dubi gaba daya ko Allah ko abin da ba Allah ba haka ne ko ba haka bane ne kamar yadda muka ambata ɗazu yake cewa abin nan wa kullu ma fi walla fa huwa alam wa ana wahidu min zalikal alam duk abin da ba Allah ta'ala ba alam ne halitta ne ma'ana yanzu ga Allah ga kuma wanda ba Allah ta'ala ba kun gano wannan da kyau ko to da Allah ta'ala ya yaye wannan shamakin wannan hijabi din to da komai da komai ya kare dan manta ilaihi basuru mai khalqi shine ko ina da abin da ba shi ba saboda ba za ka ce ganin Allah ta'ala zuwa iya wuri kaza yake ba kun gane maganar da ce ko saboda ka inda Allah ta'ala zai yaye wannan to da komai ya kone saboda ne saboda dangar jiki da Allah ta'ala ya halitta a nan ba za ta iya ganin Allah ta'ala ba ƙarfin hasken ba za ka iya ganin shi ba ƙarfin hasken Allah subhanahu wa ta'ala kar ka manta da wani bangare ne ya bayyana a dutsen turu sina sai dutsen gaba ɗaya ya daddage falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa khara musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin kun gano wannan da kyau ko to amma ranar tashin alkiyama Allah ta'ala zai yaye wannan shamakin wannan yanar da ke idanka shi yasa zaka ga kallo gani da zaka yi ranar tashin alkiyama ya sha bamban da ganin da za ta yi a nan duniya Allah ta'ala yake cewa fa kashafna anka aka fa basaruka al faka shafna an ka anka aka sai muka yaye maka wannan shamakin wannan yana da ke ka fa basaruka al-yawma ganin ka kan a yau yana da ƙarfin gaske za ka ga abubuwa masu ƙarfi saboda yanar Allah ta'ala ya yi maka ita mun gane wannan sai mu koma kan hadisi din a nan a wannan hadisi yana kunshe da bayani na asufat sifofin Allah ta'ala daman kada mu manta al-imanu bil asma'ihi wa sifatihi yana cikin karkashin imani da Allah al-imanu billah saboda haka nan daga cikin sifofin shi annahu la yanam Allah ta'ala baya bacci kun gane wannan da ke ko daga cikin sifofin Allah ta'ala ya khsudul wa yarfa'u yana ƙasa da mizani yana ɗaga shi wata rana sai ya kai sama wata rana kuma sai ya kai ƙasa kulle yomin huwa fi sha'an kun gane wannan za ka ga can an yi dandazo akan wata kujera kwaya ɗaya sama da mutum talatin sun fito ita suke nema gaba ɗaya talatin ne sai Allah ya gefe da su ya ɗauko ka kawai ɗora a kai wannan an shayi ko ba shayi ba an shayi har yanzu ma ana yi kenan kun gane maganar ko wannan ubangiji Allah madaukakin sarki kenan yakhfidu al-qista wa yarfa'uhu yace yufa ilayhi amalul layl qabla an-nahar ana kai mishi ayyukan da yi da daddare kafin ma ayyukan rana duk da cewar abin da muka ambata da su waɗanda ya sa aikin ya fi su sanin abin da suke yi hakan nan kuma ana kai mishi aikin yini kafin dare yace buhun nur lokacin fa wal'ahara kad subhatu wajhihi ma'ana wannan ya tabbatar da ubangiji Allah ta'ala yana da me kenan yana da fuska wannan yana cikin asifat kenan yana cikin sifofin Allah ta'ala sifofin Allah ta'ala akwai siffa fi'iliya siffa ta aiki ayyuka na Allah ta'ala ita akan gane ta ne da Allah yana kaza yana kaza yana kaza akwai siffa ta zat siffa ta zatin Allah wannan ana gane ta ne da Allah ta'ala yana da kaza yana da kaza yana da kaza kun gane wannan a wannan hadisi ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar wa mahalicinsa cewar yana da fuska inda zai yayo hasken da ke fuska shi da abu kaza da abu kaza ya faru haka nan Allah ta'ala ya faɗi wannan a wurare da yawa a cikin alkur'ani yana cewa fa ma tuwallu fa samma Allah yace kullu shay'in halikun illa wajha yace kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zil jalali ko zul jalali muku ba sosai ba zul jalali sai ya nuna cewar wa yabqa wajhu din nan siffa ce ta Allah ta'ala kun gane wannan da ke ko siffa ce ta Allah ta'ala siffa ce kuma ta zati ba wa ya baka waje rabbika sai zatin ubangijin ke ragu ba ya saura ba saboda sukan ce zati ya saura wai su kauce ma cewar ba za su iya cewa fuska ba inda zati ne da sai ya zama na wa ya baka waje rabbika zil jalali kun gano wannan amma da yake siffa ce ta zati sai Allah ta'ala ce wa ya baka waje rabbika zul jalali domin zul jalali wal ikram siffa ce ta wajhu kun gano wannan da kyau ko siffa ce ta ta wajhu saboda ka sai Allah ta'ala ya riko duk wata hanya da wani mutum zai bi don ya farfaganda a cikin sifofin Allah madaukakin sarki haka na Allah ta'ala yana cewa wa ma ataitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun da sauran ayoyi masu tarin yawa da kai ma zaka iya kawowa kun gano wannan matsayi a nan ita ce imani da duk abin da Allah ta'ala ya faɗa cewar mutum ya imani yana da sunaye kyawawa yana da siffofi maɗaukaka siffar shi babu wata siffar shi ɗaya da ta yi kama daidai wa daida da ta bayinsa kun gane wannan da kyau ko ta kama daidai wa daidai da ta sa babu domin Allah ta'ala yana cewa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir laisa ka mislihi shay babu wani abu da yake kwatankacin Allah ta'ala babu shi wa huwa shi ba Allah ta'ala din shine as-sami'u mai ji al-basir kuma mai gani sai wannan aya ta zama ita ce babbar ka'ida a wajen al-asma' wa sifat saboda ka imani da al'asuma wa sifat suna shiga ƙarƙashin imani da wa da Allah isa a farko muke bayanin imani da Allah yana kunshe cikin abubuwa guda nawa guda hudu kun gano wannan kada mutum ya kuskura ya kautar da wani abu daga cikin sifofin Allah ta'ala shi yasa ya ce walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha sai Allah ya ce wa zarul ladina yulhiduna fi asma'i ku kyale waɗanda suke ilhadi suke karkatar da sunayen Allah ta'ala ku kyale ni da su illal ladina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina afaman yulqa fi nari khairun amman yati amina yawm al kun gano saboda mai ilhadi barna ne in ce al-ilhadi shine al-mailu karkatar da su Allah ta'ala ya ce yana da kaza a ce a'a ai ba wannan ake nufi ba wannan akwai hatsari sosai da sosai wai su ba su yarda da cewar Allah ta'ala yana da fuska ba saboda haka da aka ce fuska kai an faɗa ne ai kama a ce wajahu siyab ne fuska ta ne ta tufafi kama a ce wajahu dar fuska ta ne ta daki to haka yanzu anan sun yi barna guda biyu barna na farko sun ki su tabbatar ma kan Allah abin da ya tabbatar wa kanshi wurin gudu sai suka afka wata rijiya gaba dubu sama da gaba dubu na sun kamanta Allah da halittarsa shine sun kamanta wajihin Allah ta'ala da wajihin dar sun kamanta fuska Allah da ala da fuskar tufafi ko ba ka yake ba a wannan wannan ya fi komai zama ƙarna Allah kiyaye وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا يمين الله ملأى لا تغيبها نفقه سحاء الليل nahar. أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغب ما في يميني والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض و نعم نعم نعم بالنفع ما فوق الشروط يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لا حركة صبات وجهه من تهى إليه بصر من خلقه نعم وصلنا جام أولا فسرنا فتر مع نركو نعم بارك الله فيك yurfa ilaihi amalul laili ana daga ana kai mishi ayyukan da aka yi da daddare qabala amalin nahar kafin a kai aikin da aka yi da rana wa amalin nahari ana kai aikin da aka yi da daddare da rana qabala amalin nahar ma'ana wani aikin baya shiga cikin wani ba ɗaukar aikin dare a kai shi da rana ba ɗaukar aikin rana a kai shi kuma da daddare kowa aikin shi yake barakallahu fiki وعن ابي هريره رضي الله عنه مرفوعا حديث رضا ابو هريره الله تعالى يدرشي حديث ني مرفوعي وما اضيف للنبي مرفوع وما لتابع والمقطوع ما تعالى tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa yaminullahi daman Allah mal'a a cike daman Allah a cike take la taghiduha nafaqa ciyarwar da Allah ta'ala yake yi baya rage abin da ke hannunsa subhanahu wa ta'ala ka san daman shi ta sha bamban da taka hmm? haka ne guba ga wani kana da dama Allah ta'ala yana da dama to amma daman ka da daman shi iri ɗaya ne na shi daman la ta nafaqa ciyarwar da yake yi baya rage ta saha'ul laili wan nahar mai yawan kyauta ne shine saha mai yawan kyauta ne dare da rana wani ba cikin da daddare za a bugo mai waya a ce sunan shi ya fito a admission da aka yi da daddare ya ce an buga mai cewar sunan shi ya fito a sababbin ministoci da daddare za a ce ya tashi mai ɗakin shi ta haihu da daddare wani da rana kyauta da Allah ta'ala yake dare da rana saha'ul layli wan nahar mai kyauta ne dare da rana ma'aikin Allah ya ce a ra'aitu ma an faƙa munzu halaka samawati wal ard shin kun ga abin da Allah ta'ala ya ciyar tun lokacin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai tun wancan lokacin zuwa yau din nan fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi yadda al'amarin yake babu abin da ya ragu a daman Allah mallaka an sake ɗebowa kun gane wannan sai Allah ta'ala ke cewa walillahi khaza'imus samawati wal ard komai ga Allah ta'ala yake roki Allah ta'ala kawai shikenan ka gama naka wal qistu bi yadihi al ukhra al qistu mizan bi yadihi al ukhra yana ɗayan hannun sai ba a kira ta da me ba da hagu ba sai aka ce wal qistu bi yadihi al ukhra yarfa'u wa yakhfid yana dagawa yana kasa da mutum wani lokacin a ɗaga mutum wani lokacin kuma a ƙasa da shi sai ga sunan shi ya fito cikin wanda aka yi masa ritaya gaggawa kuma kama wani muka ga yana zaune ba eh, aka ɗauke shi da shi da iyalan da aka ɗauke shi aka je aka ajiye shi aka ɗibi iyalan nashi daga gidan gwamnati aka je aka mai da su ƙanƙanin lokaci an gama komai da komai hmm? aka al'amuran suke والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض ينا دقاوا كما ينا قصر متن سبحانه وتعالى ba wanda ya sai tambaye ce dan ni kun gano wannan wannan cika kenan ta rububiyyati subhanahu wataala nam a wannan hadithin ma akwai asifat kama wani sifat aka ambata ana yamin ma'ana akwai siffar hannu ga Allah subhanahu ta'ala kuma hannun dama ne kun gane wannan kun gane farko kenan ya sha bamban da hannun mutane domin hannayenka dama da hagu ne shi kuma hannayen Allah ta'ala baki ɗayansu dama ne wannan shine abin da ya fi zama garau shi sa ibn abi dawud yake cewa wa kilta yadayhi bil fawadili tanfa wa qad yunkiru jahmi wa aidan yaminahu wa kilta yadayhi bil fawadili tanfahu ma ji Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya tabbatar ma da Allah ta'ala hannaye a nan hannu a nan hakan nan kuma Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da hannaye guda biyu a cikin alkur'ani a wurare da dama wajibi fara wani wuri na farko bali ya dahu mabasutani yunfiqu kayfa yasha kuma ka fahimci wannan ga wanda ubangiji Allah ta'ala ya ɗora shi akan basira ta ilimi Allah ta'ala ya faɗi wannan ne akan mummunar magana da yahudawa suka yi suka faɗi munanan maganganu guda biyu ga Allah ta'ala Allah ta'ala ya faɗa mana maganganun yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maghlula wa qalatil yahudu yahudawa suka ce domin yahud jam'i ne na ban ji ba yahudiyya ko yahudiyu yahudiyya addini kenan kai kuma kana yana yahudi shine mufradin shi kenan jam'in sa yahud nasrani kirista nasara arrumi sai zama rum alif lam mim ghulibatur rum Allah ta'ala yake cewa wa qalatil yahudu yahudawa sun ce yadullahi hannun Allah wannan mufrad ne ko jam'i ko musanna mufrad kaga su sifata Allah ta'ala da hannu ɗaya ɗaya kenan na biyu kuma maghlulatun a ɗanfar a lankwashe take sifata nawa kenan ta biyu ka san sun tsinuwa Allah ta'ala ya tsine musu ya ce lu'ina allazina kafaru min bani isra'ila ala lisani dawuda wa isa ibn maryam Zani zalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu suka sifanta Allah ta'ala da waɗannan abubuwa guda biyu abu na farko yadullahi suka ce hannun Allah abu na biyu kuma suka ce yadu din ma maghlulatu lankwasashiya ce ba niƙaƙƙiya ba ce ba ta kyauta sai Allah ta'ala ya ce bal da suka faɗa ɗin nan ƙarya suke ba haka ba ne ya dahu martani kenan akan me yadullahi mabsutatani ne akan me maghlulatu kun gano wannan da ke ko wannan kuma mahalli ne na a fayyace komai shi yasa Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi a nan hannuwa guda biyu domin su siffanta shi da hannu ɗaya Allah ta'ala ce bal ya dahu hannayen shi guda biyu mabasutsatani a shimfiɗe suke yunfiqu kayfa sha yana ciyarwa yadda yake so yadda ya ga dama subhanahu wa ta'ala shine saha'ul layli wan ha kun gane wannan da kyau ko haka nan kuma Allah ta'ala ya faɗa cikin suratu sad suratu daud alaihi salam yake cewa me yake cewa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqaw lahu sajidin فسجد mala'ikatu. kulluhum ajma'un ko ajma'un kun shiru babu kulluhum din yau gane shiru ai ai ta hijiri ita ke da kulluhum ajma'un ta sad kuma ajma'un ta hijiri ba ta da kulluhum a'a ita ma tana da kulluhum wa ni ne wahami wa ko kenan fasadul malaikatu kullum a ajma'un illa iblis istakbara wa kana min al-kafirin abun nan qala ya iblisu mamana mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya astakbarta am kunta min mamana aka ma mana'aka me ya hana ka an tasjuda kai sujada me ya hana ka kai sujada lima ga abin da yake khalaqtuhu na halicce shi biyadayya da hannaye na guda biyu domin yadayya ba za mu yi yau sosai mutum da ake da ake ba za a yi nahu ba eh eh mudafu da mudafu ilaihi an share kaza an yi da zamun kaza an yi kaza an yi kaza ga ya utta tasniya ga nunin idafa an share hubiftu wa ghairi mufbatun fi makanihi ka anni nunal jami' shayna yudafu amma shari ta ake yi yawwa yace lima khalaqtu bi yadai abinda na halitta da hannayena na guda biyu wannan falala ce da Allah ta'ala ya wa annabi Adam shi kaɗai Allah ta'ala ya halice shi da hannayen shi guda biyu amma sauran kuma a wannan kuma ba haka bane min nutfatin amshajin ne nabtalihi bada Allah sami'an basira kun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi da hannaye guda biyu to abin mamaki waɗanda suke za ka gode ma Allah ta'ala da Allah ta'ala ya tabbatar da kai akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wayanka bane ba dabaraka bace alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq sai su ce ai yadahu din nan hannayen shi din nan guda biyu ai ni'imatahu ai ni'imomin Allah ne wai ba za su ce Allah ta'ala yana da hannu guda biyu ba kun gane wannan ga kai da kake tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda mutum zai je bishi za ka kure shi yanzu da ya ce ni'ima tahu na farko dai yayi ilhadi ya kautar da abin da Allah ta'ala ya sa Allah ya ce ya dahu shi kuma zai ce a'a ni'ima tahu ne kar ku manta Allah ta'ala ya ce da banu Isra'ilawa udkhulul qaryata abin nan wasu kullu da kullu hazi na ƙaryata fa kul min hazi abin nan wa kullu wa dukhul baba jadan wa dukhul baba sujjadan wa qulu hitatun naghfir ku khatayakum wa dukhul baba sujjadan wa qulu hita abubuwa kenan biyu da suka tashi maimakon su ce wa qulu hita sai suka ce shimpa hita ha'un ta'un ha shimta ha'un nunun ta'un ha ha'u tanis kun gane ko sai suka ƙara ne nunun sai Allah ta'ala ya ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra allazi qila lahum fa anzalna ala allazina zalamu rijzan min as-sama'i bima kanu yafsukun fa baddala allazina zalamu qawlan sai waɗanda suka zalunci kansu suka canza magana da qila lahum ita aka ce su faɗa aka ce su ce shitta sai suka ce himfa harfi na suka kara daya Allah ta'ala ya ce da su azzalimai ne Allah ta'ala ya sauka musu da mummuna azaba ina mutumin da ba wai ya dahu din ya canza ba wani harfi ya kara ba a'a ya dahu din ya dauke ya kawo ni'imatahu saboda Allah mala abu na biyu da ya ce ni ma Allah guda biyu ne Allah ku ta wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha yanzu zai yi ce ni'ima guda biyu kun gane maganar barakallahu fik inna Allah la zulmun kaffar eh ya nace ya nace eh subhanallah innal insana lazalumun kafar tun taɓa harshe ne ko sai a hankali ne sabakwa kwalisan na wannan kenan abu na uku da ya ce ni'imatahu ni'imar Allah ta'ala ne waɗannan guda biyu wai ya faɗi ni'ima ne domin kada ya kamata Allah da wa da halittarsa sai ce ayyada hudun nan ni'imatahu to shi mutum baya ni'ima yana yi ko baya yi Allah ta'ala yake cewa wa istaqulu lillazi an'ama Allah alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wa taqilla kun gane wannan da kyau ko wasu kuma suka ce a ba ni'ima tahu ba ai abin nan bale dahu ni abin ai quwwatahu wai karfin Allah ta'ala ne karfi ne ai quwwatahu ne to da yake quwwatahu yanzu ya ce labari na farko dai bai kai labari ba domin ya canza abin da Allah ta'ala ya sashe fada ya fada ka fa shine ka sallama kuma da yace ce hu karfin Allah to yanzu babu wani wanda ita babu wani wanda ke da kuwa kenan sai Allah ta'ala bayan Allah ta'ala ce da samo dawa zidku kuwatan ila quwwatikum Allah zai kara muku karfi akan karfinku ya nuna su ma suna da karfi kenan kun gano wannan da ke ko ko su ce kuwata ai qudratahu ni'matahu din ai qudratahu kudura Allah ma'ana yanzu Allah yana da kudura guda kenan da yake ce ayi yake ta ce kar ayi a'udhu billah kun gano wannan yake na sanan na biyu wani halitta Allah ba su da kudura bayan Allah ta'ala ya ce illal ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim sai ka zauna salin alim shine duk abin da Allah ta'ala ya tabbatar wa kashi na sifofi shine ka tabbatar mishi wa jami'u ayati sifati ruha haqqan kama naqala tiraz al-awwal wa arudu uhdataha ila nuqaliha wa asunuha an kulli ma yatakhayyalu ubahan liman nabada al-qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-akhtalu ko idan zai kafa gaba ɗaya ya ajiye qur'ani ya ajiye hadisi in zai baka labari sai ce akhtal ya ce wanda yake kirista ne da shi yake magana sai ce ya kwakwal ya ce wanda yake shi kirista fa bai san magana ba bai san mecece magana ba bai iya definition ɗin magana ba saboda rashin fahimtar shi ga magana ce ya sanya ya ce maryam allah abin nan annabi isa dan allah dan bai san menene wa kalimatu alqa'ila maryam wa ruhun minhu ba bai san kalma ba kirista bai san kalma ba to kuma da shi za a zo ana kafa hujja wai zasu ya ya qala al-akhtab ya bar na bazal qur'ana ra'ahu. kun gano wannan da ke ko saboda ka aqida ta ahlus sunna ita ce aqida ingantacciya aƙida garau wacce take mutum zai ginu a kanta shi ne za ka tabbatar ma Allah ta'ala duk abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi kada ka kore mashi domin babu wani wanda ya kai Allah sanin Allah kamar Allah. Isa ya ce a antum a'lamu amillah hakan nan a cikin halittun Allah babu wanda ya kai Allah sanin Allah kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kun gano wannan saboda haka duk abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kan shi ko ma'aikinsa annabin tsira annabin rahama annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tabbatar wa mahalicinmu baki daya wata sifa daga cikin sifofinsa to naka shine ka sallama karka ce dan kun gane wannan da ke ko wannan shine ka tsaya salin alin Allah ta'ala yana cewa laisa ka mislihi shay wa huwa samiul basir an samu wani jababirin shugaba yake cewa inda da yadda zai yi da ya cire wa huwa samiul basir ya kawo wa huwa aziz hakim kun gane maganar da ya kawo wa huwa aziz hakim saboda wa huwa samiul alim ta karya dukkan wani abu da zai iya magana a kai to bugi daji ne inda ya kawo wa huwal azizul hakim din kaga daman itarhu eh, bi zambihi kenan to fi wa huwal azizul hakim din babu wani wanda yake shi ma al aziz Allah ya ce qalat imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi shi imra'atul aziz al aziz shine wata al aziz din babu ba shi bane so daga abin da yake naka wallahi in kai wannan ka huta duk abin da Allah ta'ala ya tabbatar ma kanshi na suna daga cikin sunaye ko siffa daga cikin sifofi ka ce ka ji ka gamsu ba za ka yi musu ba ba kuma za ka canza musu ma'ana ba domin in kai haka sai ka kai kanka ka baro wani abi zar radiyallahu anhu qal ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tantatihani fa qala أتدري فيما تنتطحان يا أبا ذر قلت لا قال لكن الله يدري وسيحكم بينهما رواه أحمد وأنا أبي ذر an karɓo wannan hadisi daga abu zarri mai gifari radiyallahu anhu Allah ya da shi qal abu ya ce ra'a rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shatain ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ga akuyoyi guda biyu tantabihani suna karo da juna suna sukan juna faqal sai ma'aikin Allah ya ce a tadari fi matantabihani ya abazar ya abuzar ko ka san akan me suke karo da juna ko ka san akan me suke sukan junansu da ƙaho kun ga karantarwa ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba shi labarin ba sai janyo hankalinsa ta kunna kun gane wannan da ke ko domin in ya bashi zai fi shiga jikinsa a ta gari mani sa'il hal unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir kun gane wannan da ke ko waɗannan suna jan hankali sosai da sosai irin waɗannan salib ɗin lokaci zuwa lokaci yace ya abazar ko ka san akan me suke yi fima domin ma alistifaniya ce fi kuma harfu jarra ce ka'ida idan fi harfu jarra ta shiga ma alistifaniya ana share aludin ana share alfin din kun gane ko sai ya zama fima kaman amma amma ya tasa'alun asalin shi an ma ko lima lima na ma la taf'alun ai lamu harfu jarra da kuma ma yace fi haniya a bazar a tadari fi haniya a abazar kultu sai abu zar ce la ban sani ba ya ma'aikin Allah qal sai ma'aikin Allah ya ce lakin Allah yadri sai dai Allah ta'ala ya sani yadri ya sani ma'ana daga cikin sifofin Allah ta'ala akwai diraya kenan wanda yake diraya wani bangare ne na me na al'ilmu yana cikin fu'at na ilimi shine diraya sai dai ana amfani da wannan min babin akhbar ba za ka ce sunan Allah addari ba kun gane wannan da ke ko lakin Allah ya dari sai dai Allah ta'ala ya sani wa sa yahkumu bainahuma kuma da sanin zai hukunci a tsakaninsu ranar tashin alkiyama kaga wannan wasa ya hukumu Allah bainahuma wasa ya hukumu bainahuma da sanin zai hukunci a tsakaninsu ranar tashin alkiyama yana nuna mana da al'imanu bilomin akhir kenan ko sannan kuma hadisi yana nuna mana sifa ta diraya lakin Allah ya dari min babil akhbar ikhbar wajen ba da labari akan sifofin Allah subhanahu wa ta'ala ina ganin zamu daga aya anan saboda lokaci ya dan ja kuma akwai na nesa subhanakallahumma bihamdika ashhadu allah la ilaha illa anta astafurka wa atubu ilaik اللهم صل على محمد wa ال muhammad كما صليت ala ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد نعم